Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Numa da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 18 ga watan Satumba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya je birnin Jeddah a yau Laraba domin tattaunawa da jama'an Saudi Arabia akan hari da aka kai mata. yayin da ake ci gaba da kirga kur'u a yau laraba manyan 'yan takara na ƙasar isra'ila sun gaza samun rinjayi da ake bukata na kujeru 61 a cikin kujerun majalisar dokokin 120 an kashe shugaban kungiyar 'yan tawayen rwanda ta democratic forces for the liberation of rwanda a yau laraba To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙoƙin jama'a da wasu iyaye sun gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su akan yadda ake yi wa yara ƙanana fyaɗe a jihar Adamawa. A ƙasar Ghana kuma za ku ji yadda iyayen wasu 'yan mata da aka sace a shekarar da ta gabata suka ce ba su gamsu da labarin mutuwar 'yan matan ba su hudu. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan korafin da wata ƙungiyar kare haƙoƙin jama'a ta yi game da yadda ta ce ake ƙuntatawa waɗanda ke zuwa ƙasar Libya daga Nijar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka. haka. ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya je birnin jidda a yau laraba domin tattaunawa da jami'an saudi arabia akan yadda za a mayar da martani akan hali da aka kai wa ma'aikatar man saudiya wanda jami'an amurka suke zargin iran da aikatawa kamfanin dillancin labaran iran ya faɗa a yau laraba cewa iran ta aike da wani sakon diflomasiyya ga amurka tana musunta zargin da ake mata na kai hari kada ta yi kashe da cewa duk wani takunkumi da za a dora mata za ta gaggauta mayar da martani kungiyar 'yan tawayin huti na yaman mai samun goyon bayan iran ta ɗauki alhakin kai harin na ranar asabar a kan ma'aikatar man saudi arabia sai dai jama'an amurka sun ce shaidan da suka tattara na nuna ba haka lamarin yake ba. abinda muka ko kuma aikinmu ya gano shine harin da aka kai a yamal ba yamal ne ko iraki ta kai ba in ji wani jami'in ma'aikatan tsaron amurka yana faɗa wa muryar amurka a jiya talata ya ce rukunin masu gwajinmu suna cin saudiya suna gudanar da gwaje-gwaje akan burbushin makaman shugaban iran hassan Rouhani ya faɗa a yau laraba cewa yamanawa ne suka kai wannan harin a matsayin kashedi zuwa ga saudi arabia game da tsohon baki na jagorantar haɗakar mayaka da take yi yayin da ake ci gaba da kirga ƙuri'u a yau laraba manyan 'yan takarar isra'ila sun gaza samun rinjaye da ake bukata na kujeru 61 a cikin kujerun majalisar dokokin ƙasar 120 prime minister benjamin netanyahu ya na jam'iyyar lakard bai bayyana ya samu nasara ko kuma ya amsa rashin nasara ba a lokacin da yake jawabi gaban dubban magoya bayansa da safiyar yau laraba ya faɗa musu cewa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai kafa gwamnati mai ƙarfi mai kula da muradun yahudawa abokin karawansa kuma tsohon shugaban ma'aikatar sojin isra'ila benny gantz na jam'iyyar blue and white ya faɗa a gaban magoya bayansu cewa zai kafa gwamnatin haɗaka da za ta kula da muradun duk mutane na ƙasar baki ɗaya idan aka bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar robin rivlin zai tattauna da shugabanni na jam'iyyu da netanyahu ko kuma gans akan kafa sabuwar gwamnati. amurka ta shigar da karar tsohon shugaban hukumar leƙin asirin amurka ta cia ko kuma ma'aikaci a hukumar tsaron ƙasa edward snowden a kotu bisa zargin da ake masa na take dokar da ko kuma yarjejeniyar bayyana bayanan sirri wanda ya sanya hannu a kai kafin ya fitar da wani sabon littafinsa. ma'aikatar shari'a tana zargin snowden da rashin mutunta yarjejeniyar inda ya gaza gabatar da daftarin littafin ga hukumomi kano kuma ya ci gaba da yin bayanai zuwa ga jama'a akan wato littafin da ya fito da shi wanda hakan ya saba ma ko kuma bayanai na sirrin kasar an fara sayar da littafin ne a jiya talata yayin da kotun koli ta yanke wani hukunci a shekarar 1980 cewa gwamnati ba za ta iya hana fitar da irin waɗannan littattafan ba amma kuma dai za ta iya kwace duk wani amfani da snowden zai samu a cikin sayar da wannan littafin bisa yarjejeniyar rashin bayyana sirri kamata ya yi snowden ya ba da bugun littafin ga hukumomin leƙin asiri da kuma hukumar tsaro su duba kafin a fitar da wannan littafin ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc new york ita ce jihar amurka ta farko da ta fara haramta amfanin sigarin elektroni bayan an samu kusan mutane 400 da cututtukan huhu masu tsanani a faɗin ƙasar amurka bisa shawarwarin gwamnan jihar andrew kumo ofishin kula da lafiyar jama'a na new york ya tabbatar da haramcin ajiya talata nan da nan wannan haramcin da ya fara aiki a birnin new york ta bar sigari kadai ne aka yarda a sayar wasu masu sayarwa jama'a sigarin kamar ashif lakhani suna wato sun ce dokar haramta sigarin na latroni da ya zo cikin gaggawa not blindsided because seeing the trend uh, of the market, you know, where the other states have banned ba za mu rufe idanunmu a kan yadda kasuwar ko kuma take tafiya ba saboda wasu jihohi sun riga sun haramta wannan sigarin latroni amma lallai wannan abin zai addabe mu mun yi tunanin haka zai faru amma kuma ya zo da sauri da a ce ya kamata ya zo a hankali saboda irin wannan mataki yana da matukar kaduwa an kashe sylvester madakumura shugaban shugaban kungiyar 'yan tawayin rwanda da ake kira democratic forces for the liberation of rwanda ko kuma fdlr da safiyan yau laraba a lardin kivu ta arewa na kasar congo a cewar majiyoyin sojoji na yankin wanda suka yi magana da sashen afirka ta tsakiya na muryar amurka ma'aikatar sojan congo sun tabbatar da wannan mutuwa a shafin twitter Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Najeriya. Iyaye da kuma wasu ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun gudanar da zanga-zangar lumana a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya domin nuna fushinsu akan yadda matsalar fyaɗe musamman ga ƙananan yara ke ƙaruwa. wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton wasu iyaye da kuma 'yan fafutukar kare haƙƙin mata da ƙananan yara kenan yayin wata zanga-zangar lumanar da suka gudanar da nuna su na yadda ake ci gaba da keta ɗiyauci 'ya'ya mata ta hanyar fyaɗe masu zanga-zangar waɗanda suka kunshi iyaye mata da maza da ma ƙananan yara sun kai kukansu ne ga shekwatar rundunar 'yan sanda da kuma babban kotun jihar da kuma gidan gwamnati inda ko suka mika bukatunsu kamar haka. And what we are saying is that enough is enough and it is time to put a final foot stop on rape. We are here as a civil society coalition to say no rapist should walk freely in Adamawa state. Kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa wato FIDA na mako cikin waɗanda suka shirya wannan gangami domin nuna fushin barista halima shu'aibu abrahman ita ce ma shugabar kungiyar a jihar adamawa gaskiya abun ba abu ne da muke jin daɗin sa ba abu da ne ya zamanto kaman ruwan dare ga magari wani a wata annoba ce wanda actually muna iyakacin kokari mu ga an samu sassauci a yanayin wayannan al'amuran don kesis da muke samu kwanakin nan suna so su fice karfinmu so shi yasa ga mata sun tabe suna so su yi wannan sensitization campaign mu ga yadda za a yi reducing wannan issues din don gaskiya yana daga hankali sosai me kungiyar ku ta fida za ta yi to yanzu shine kaga muka fito muke yi mu sanar ma jama'a iyaye ma su kara kula da yaran su especially kananan yara an fully aware kana da kes da muke da shi yanzu a hannu wannan foya all girl wanda ta samu wannan kes din an mata sojiri kenan kamar uku har yanzu ma bata gane kanta ba da ke jawabi babban mai shigar da kara na ma'aikatar shari'a jihar mr yusuf manasa daniel wanda ko shi ya wakilci chief jojin jihar ya ma bayyana irin matakan da za su dauka kuma a gaskiya duk abin da ya shafi red we are very we take it very serious kaman wannan protest marching is actually timely don of recent the cases are on increase uh, suna yawa sosai don allah ya yarda dama akwai wani doka na agja da aka yi wanda house of assembly suka yi passing last year mm. to idan an zo an bi wannan digi digi za a samu mutum shekara 21 ne ma ko kuma a ɗori mutum gaba daya for life to anybody aka same shi da rape so in allah ya yarda za mu shiga applying wannan abu seriously all our prosecutors shi ko da yake tarban masu zanga-zangar gwamnan jihar adaman ahmadu umar fintiri ya mako saba layar cewa gwamnati particularly wanda ina wakiltar al'umma ba zan zauna in ga cewa 'ya'yan talaka sun wahala a hannun 'yan iska ba za mu tabbatar abin da ya kamata hukunci ta yi da su za ta yi da su idan kuma babu isasshen doka za mu tabbatar mun yi doka isasshiya wanda zai iya kama duk wanda ya wannan al'amari musamman ba kawai ya kama shi ba ya tabbatar irin wanda ake a saudiya ba cikin kwana uku sati daya sati biyu mu tabbatar idan prison ne zai tafi je zo na prison amma ba ma bukatan aje yaro ya ballaga a ce shi shekara goma sha shida ne saboda ana so a yi concealing ah, nesa ba za mu yarda da wannan ba. To ni kira iyaye yanzu? Ina kira ga iyaye su ma su tsaya su sa ido akan 'ya'ya su tabbatar cewa ah, 'ya'yansu suna karkashin kula a kowane lokaci idan kuma sun kai su makaranta su tabbatar sun mika su ga hukumar makaranta a lokacin da suka shiga garkin makarantunsu lokacin da suka tashi makaranta kuma iyaye su ɗauki lokacinsu na minti 20-30 je su raka waɗannan 'ya'yanmu kanana da suke karatu a makaranta. kamar yadda alƙaluman hukumomin tsaro suka bayyana a gasa da mako guda fiye da mata kananan yara takwas ne aka yi wa fyaɗe a jihar baya ga waɗanda ma ba a kai rahoto ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana inda iyayen wasu 'yan mata da aka sace a shekarar da ta gabata aka kuma bayyana cewa an kashe su daga baya suka ce ba su gamsu da wannan bayani ba. Ga Redwan Abbas wakilin murya Amurka ɗauke da ƙarin bayani. Shugaban dangin yaran John NC a cikin wani jawabi ga 'yan jarida ya ce 'yan sanda na rufa-rufa ne na kunya da sun kaji ta yaya ta karya cewa yaran matan na takura takuradi su hudu sun mutu game da abin da ya ce ne faduwa ne 'yan sandan su fito suna ikirarin cewa sun gano kasusuwa da suke zato na 'yan matan ne wannan in ji shi su kiburu su ne na lullube abin kunyarsu ba za mu amince da wannan binciken kwayoyin halitta na dna ba muna buƙatar sabon bincike muna buƙatar 'yan ƙasashen waje cikin masu binciken mu dangi ba za mu taɓa amincewa ba face sun tabbatar dahir aini cewa wannan ƙasusuwar yaran matar da aka sace ne wani masanin sha'anin tsaro a dipsa ne ya mika ta'aziyyarsa ga dangin yaran yana mai kiran a sauke shugaban sashen bincike na 'yan sandan mamiya tuwa ado dankwa kiran nasa ya biyo bayan tabbaci da 'yan sandan sun ka bayar na mutuwan yaran ne mr sani ya ce sanarwa da mamiya tuwa ado dankwa ta bayar cewa yaran na nan lafiya ya zub da mutuncin 'yan sanda Uh, Yana da takaici jin abin da ya abu ku ga yaran nan. Wannan ya kamata matsayin mu mutane ya zama darasi gare mu kar ya zama abun nan da za a yi maganarsa jin kaɗan shi kenan ya zama labari. A gaba a sake jin an kame wasu an kashe su ta haka. wannan rana dai bakar rana ce wannan lamari dai a hakika ya harzika mutane tun ba ma dangin 'yan matan ba da aka saci abinda muke bukata kawai shine gwamnati ta fito karara ta faɗa mana gaskiya mu fa ba mu yadda yaran sun mutu ba jama'a dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su to 'yan sanda dai naga sun yi sako-sako da lamarin masu mai da aikin da muhimmanci ba ko kuma sun yaudare iyayen yara da sauran jama'a gabaki daya da can sun ce yaran suna nan lafiya lau yau kuma an waye gari sun ce ai yaran sun zo suna kame kame kaga gaskiya abin ba daɗi dole hankalin yaye ya tashi shugaban cibiyar hukumar yan sanda mai binciken manyan laifuka wato cid da ake cewa cewa a kwa. game da cewa sun hukumar ta yan sanda sun san da wannan mata su kuma suna nan ra'ayi to yau gashi nan an gano cewa lalle ba haka maganan take ba wata magana ce aka akasin abin da ta faɗa yasa ni dai a ra'ayina da kawai ta yi murabus daga aiki shugaban ƙasa akufu adoma ya aika wadangi na yaran ta'aziyarsa haka babban kwamandan 'yan sanda shi ma ya miƙa gaisuwar ta'aziyarsa ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla a gaida redwan abbas A jamhuriyar Nijar, reshen kungiyar MPCR a yankin Agadez ya ba da sanarwar rubutawa hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasar wato CNDH wasiƙa a kan buƙatar gaggauta ɗaukar matakai don kawo ƙarshen abin da kungiyar ta kira mazgunawa da 'yan ƙasar ke fuskanta daga jami'an tsaro a kan hanyarsa ta zuwa Libya bayan da wasu hotuna suka bayyana a shafukan sada zumunta. Kamar yadda Sanusi Muhammad ya shaidawa wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma daga birnin Yamai. to abin da ya abku bakwai ga wannan wata na satumba 'yan kasanmu ne suka zo bakin wannan iyaka suna so su ketara su shiga libya jami'an tsaro suka nemi a su amshi kuɗi wurinsu wanda yake da takarda ta ɗan ƙasa yana ba da jika biyu wanda bai da ana amsa jika biyar wurin shi sun yi tahiya mai nisa har sun ka bakin iyaka ba su da kuɗi a jikinsu to maimakon a taimaka masa su ƙetare iyaka su shiga su je su nemi abin da za su ci da iyalinsu sai ya zamanto aka ci mutuncinsu aka muzguna musu aka walakantar da su. irin walakanci ne ko kuma wace irin musguna ce aka yi musu? Bayan zage-zage da bugu akwai irin abubuwa wanda ake sa ka kai ta bingidaddoniya cikin ƙasa abu da dama da rawar kwado da tsalle-tsalle abu da bai kamata ba mu a matsayin mu na ƙungiyoyin hula da muka samu wannan labari muka tashi muka ce akwai hukumomi na ƙasa bari mu rubuta musu wasiƙa domin su ɗauki duk matakan da ya kamata su ɗauka domin a hana irin wannan eh, mummunan aiki a cikin mu muna tsammani wannan abu abu ne wanda bai dace ba a ringa yin shi a cikin ƙasashenmu na afirka musamman ma a ƙasar Nijar inda shugaban ƙasar Nijar shine madugun wannan tsari na haɗa kan 'yan ƙasar Afirka domin a bi hanya ta haɓakar da tattalin arziki a cikin ƙasar mu. Kuna da hujjoshin da ke nunin lalle wannan abin ya faru? Tabbat muna da cikakken hujja ba yau ba jiya ba na ce ma dama 'yan ƙasa suna kama na kuka. Abin da ya sa ba mu rubuta ba saboda ba mu samu ba cikakken hujja kamar wanda akwai mutane suna kako kansa yau da gobe wannan karo ga hotuna ga komi abu ne wanda a zahiri ya tabbata an yi shi kuma mun rubuta mun ce hukuma ta ƙasa ita ma tana da wasu labari game da irin danya aikin da ake su shiga cikin kasa ko ina su bincika abin da ya ake barin mutane mutane suke ci gaba da irin wannan aikin don ba a yin hukumci ne wace amsa ta baku ita hukumar ta sayan da yashi hukuma ta karbi wasiƙa da hannu biyu suna da cibiyarsa da take eh, agades sun ba da umarni a wannan cibiyar tasu a gudanar da binciken da ya kamata a turo musu sakamako cikin gaugawa To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Asuman na Ma'azu wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin kasar nijar mazaunin kasar Belgium. To wani kira gare ka ga matasa yanzu matasan mu a nijar wanda akwai cikin akwai cikin ma in ce ba ma nijar ba in ce har Najeriya kamar da Chad wanda ke zuwa Agadas daga nan su dauki wannan hanya ta zuwa Libya a shiga ruwa a ce a zo Turai ana ta ma yanzu Turai za iske rayuwa ga ta nan inganta takobi wani kira gare ka me zaka ce musu? to ni dai kila abin da zan musu kasan kamar yanzu mu da a can idan muna kwatanta ma mutane eh, wajen ba shi da daɗi don su ba su iya gana sai su ci babu daɗi da ya samu muke san zama amma inda ganewa ne <clears throat> mutumin da yau za shi ɗaukar miliyan biyar ko abin da ya haka nan shi za cikin da ɗan biza don shi sai shi yi shi sami ayyuka sai ga bata lokaci na miliyan biyu kenan idan abdulaziz mutum ya tafi nan cikin kasa afirka ya shi yi unguwanni da su sosai kuma in allah ya taimake shi zai zama musamman kasuwa ba wai sai an tafi turai ba kana gani yadda mutane ke tafiya a kai ka ce za ka turai na ɗaya baka san yadda za ka yi ka zo ba da wagga wahala da aka samu tsakanin waɗanda ƙasashe na laraba take in ka hita wannan kuma da za ka zo baka ketare ruwan kake in ka ketare ruwan ka zo kuma ka shiga waɗanda ƙasashe na turawa ka ka ita itali ko spain ko faransha hakan ga wasu matsaloli ne waɗanda kakin a ce kai ka sami takarda yana yi ɗaukar mutum shekara biyar ko shekara goma ma to kaga kenan ƙarin ka riga ya ƙare kakin ma ka yi batun takarda eh, don ni in akwai wani haske da zan iya ba su in akwai wani shawara da zana iya ba waɗannan matasa sai in ce idan masu diploma na su yi ƙoƙari su yi ƙoƙari su sami aiki cikin kufa inda Allah ya baka ilimi ya baka ilimi ya ke maka ke ilimi da ka gani abulayen arziki ne mutum shi na iya shi kwallo yana iya shi kwallo wani abincin kai ne wanda za shi iya yi shi nan cikin kasa afirka kuma shahida eh donc vraiment ni conseil kin zan ba su sai ganin retard ne parce que duk wanda mutum ya zo kasar turai in komo nan ga fa sai shi ma hali retard shi an tsere ne parce que muna da na afirka muna da tamu tarbiyya waɗanda komi ka zo ka samu turai in ka zaka nan da sai ka koma kasa kamar baka san komi ba kuma kana cikin wata retar sai ka koma kai ma ka bi circuit na zaman da ake yi na kasa afirka ina mutane waɗanda kaniyar tahiya ni da sai in ce duk wanda kaniyar tahiya a eh, turai sai in ce ne shugaban allah shi haƙuri shi sani abin da za shi nan cikin kafafai ya shi mai wanga tarkace na zuwa turai babu shi abdulaziz da kai abin gara hadu babu wanda za shi zuwa turai a ce abdulaziz ga shi ya yi arziki fa irin wanga na mamaki babu shi fa turai duk zaman da za mu turai mu muna aiki ba shi huce haya da abin da ka ci da abin da za ka aiko mana wayanka bakin ta kenan. akwai mutane da dama wanda suke a kasashen mu kuma suna kasuwanci kuma Allah ya ba su kasa cikin harkokin da suke yi. Kwarai kwarai Abdulaziz ai mu yanzu ina baka misali kamar mu yanzu waɗanda suka generation kin waɗanda sun kafi turai duk waɗanda sun ka baro turai suka komo nan da Allah ya arzuta da dama cikin mu akwai waɗanda sun ka zama miliyadaya. Mai can wanda arzami turai bakin da ka yi wani ɗan shekaru shi kenan kazan zan dan kasa baka iya komi baka iya kage aiki mutum ba shi iya ci gaba ko da shi na aiki kenan arziki in za mu yi arziki nan da kasan mu zamu ne ba turai ba turai wanda Allah ya ya riga yanzu na iya samun sa rike in shirya shi kuma rike in shirya nan ko na Niger in ka gunce to kana iya samun shi Mm, to Allah ya sa sun ji wannan kira naka Asuman na ma'azu kenan wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin kasar Niger mazaunin kasar Belgium mun gode da mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta gargo wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu da da busa shi ta kyara ga madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon na farko ya fito daga Muhammad Salihu Kaura na Moda daga jihar Zamfara ya ce muna maraba da kafa kwamitin bayar da shawara a kan sha'anin tattalin arziki da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wanda ya kunshi gogaggin mutane da suka san harkokin tattalin arziki. Muna fatan wannan kwamiti zai mai da hankali wajen baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawarwari masu kyau da za su kai ga haɓaka tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Mansur Almu ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. ku bani dama na yabawa gwamnan jiha ta ta shigawa Badar abubakar gani yadda ya bi sahun tsohon gwamnan lamido wajen ayyukan raya ƙasa a faɗin jihar ba tare da bambancin siyasa ba da fatan Allah ya ƙara mana shugabanni masu ƙaunar mu amin summa amin sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga fatima sade sa'ido daura ta ce da fatan ma'aikatan biyoyi kuna lafiya idan har mutanen da ke garin abuja ba su tsira daga tarkon 'yan sace-sacen mutane ba to ina ga jama'ar da suke wasu shihohi da yankunan karkara wannan wani babban kalubale ne ga mahukantar najeriya sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga haruna abdulmumin mai gaido doguwa da ilyasu ibrahim dan bushiya sun ce baki ɗaya assalamu alaikum sashen hausa numar amurka sun ce yau mun shigo ne wannan filin domin mu yi tsokaci akan batun samar da 'yan sandan jihohi to hakika wannan zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasarmu to amma fa ya kamata a daina nuna bambanci wajen tun madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya an kashe sylvester madakumura shugaban kungiyar 'yan tawayen rwanda ta democratic forces for the liberation of rwanda da safe yau laraba a lardin kivu da ke arewa ta wato arewa na kasar wato congo kenan a cewar majiyoyi da sojojin suka yi magana da sashen afirka ta tsakiya da muryar amurka ma'aikatar sojan congo ta tabbatar da mutuwar a shafinta na twitter majiyar ta ce sojoji ne suka kashe shi a rushuru da ke kusa da kan iyakar uganda da kuma rwanda kashe sylvester madakumuru albishir ne ga sojojin kasar congo a cewar sanarwa saboda shi ne shugaban kungiyar da take tafka ta asa kuma take adawa da mutum koma wasu a rwanda haka zalika mutuwar nashi ke aiki sako zuwa ga 'yan sauran 'yan tawayen yankin kungiyar 'yan bindigan rwanda suka wato suna ayyukansu ne a gabashin congo tun lokacin kisar kare dangi a shekarar 1994 sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya je birnin jidda a yau laraba domin tattaunawa da jami'an saudi arabia akan yadda za su mayar da martani akan halin da aka kai musu to masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da miss nadia da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu zainab abdulrahman ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.